ننگ تاسي تعليق هاوسي كينغا كتا شيك آه، شيك آدم ميكائيل نونو أبا سلمان آه، فليتفضل مشكورا ماجورا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 a wanga masallaci mai tarin albarka bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa da baiwansa ya tara mu a wanga hili yau kamar yadda maluma suka gai tun farko muna daren asabar wata na musulunci wata na biyu yana da kwana talatin hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu daya da dari hudu da ashirin da arba'in da biyar mun yi ini na goma sha biyar wata na tara mai ko shekara dubu biyu da ashirin da uku kamar yadda mun shi malamin mu bayanin da ya doko bisa kan wanga maudu'u mai tarin albarka maudu'u ne wanda muna bukatuwa zuwa gare shi ballantana ma a wanga lokaci saboda mun shiga yanayi wanda wajibi ne ga malumma su shayo hankalin mutane saboda mutane su samu nasuwa sannan kuma mutane su tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kawo muna nasara insha Allah shi sa da malam ya tattauna a kan shi duk da lokaci ya yi mai gazarta ko sosai saboda maudu'un tana da fadi sosai shi yasa mu ma muka dan dauka abin da za mu dauka mu hada abin da za mu hada a bangaren mu mu yi shi da eh, yaren eh, harshen hausa saboda haka ne aka tsara shi shi ne asbabun nasri watan kiyin kamar yadda eh, malam ya dauko shi kuma ya yi bayanai masha Allahu masu gamsarwa duk wanda ya saurari bayanin malami wallahi sai ya samu nasuwa a cikin zuciyarsa duk wata hargaba da ce tare da shi yana samun dama yana samun kuma nasuwa a cikin zuciyar shi shi yasa abin da dai zamu fara da shi musulmi kullum ya tabbatar da cewa allah subhanahu wa ta'ala baya barin shi kullum ya shira jarrabobi ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda idan jarraba ya zo kar ya girshe ka dama ka san da cewa idan kana rayuwa duniya yau da gobe kuma kana bautar Allah subhanahu wa ta'ala wallahi Allah sai ya jarrabe ka sai Allah ya jarrabe Kun jarraba ta ubangiji ba irin jarraban da kai kake so ba kai ne zaka zabar makanka irin jarraban da kake so da dan adam shine zai zabi jarraban da yake so da abin yana zo da sauki ba ka dauko makanka abin da ke cutar da kai kana daukar abin da ko ya zo zai zo maka da sauki ne shi Allah ba haka yake kuma jarraba na ubangiji in ma ya zamanto ya jarrabe ka ta bangaren imaninka ko kuma ya jarrabe ka ta bangaren sabo da kace yi masa don saboda in ya zamanto imanin ne ya karfafa maka imaninka saboda duk wanda ce da imani idan jarraba ya zo masa to yana samun mafita bi idnillah in kuma bangaren sabon Allah ne kana ga nan da nan ya koma ga Allah Allah ya yi masa wannan jarraba tare da Allah ya bashi lada kan wannan jarraba kuma idan ya zamanto jarraba ne ta bangaren sabo da muke ma Allah wannan abu ne wanda Qur'ani ya tabbatar da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma asabakum min musibatin fabi ma kasabat aydikum na'am kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gayi ne a cikin alkur'ani Allah yana cewa duk wata musiba da take same ku to wallahi ku san da cewa abu ne wanda hannayenku ne suka aikata shi wannan mu itirafi da shi kuma abin da zai samu samu sassauci in ya zamanto abu ne wanda ya game gari gaba daya to ni kar in hidda cewa ba laifina ba ne haka ne kai ma kakkafi da cewa ba laifinka ba ne kowa ya azama kanshi ba mamaci ya zamanto zunubai da nice yi na da cikin ababen da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala yana jarraba kasanmu gaba daya kenan kowa ya tabbatar da wannan sannan kuma na da cikin ababen da ya kamata mu la'akari da shi wagga garin ga namu mu ce kamar nijar Allah ya ba mu ni'imomi na daga cikin niman da Allah ya ba mu akwai ni'ima ta kwanciyar hankali mun san kasan mu Nijar da wannan amma sai Allah ya jarrabe mu da wata tashin hankali gina ya kamata mu yi maza maza mu koma ga Allah subhanahu wataala mu yi tunanin cewa ni'iman ga ta nasuwa ta kwanciyar hankali da Allah ya amshe mu da ciwon ga lokaci ba gaban za ba ne akwai abin da ya sa Allah ya mu shi saboda Allah yana cewa inna Allah la yughayyiru ma qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ni'iman da Allah ya azama mutane ko ya azama kasa wannan ni'ima Allah baya dauce shi sai dai in mutane suka canza abin da suke yi ma Allah subhanahu wa kenan kowa ya taya ta tunani kowa ya azama kansa alamun tambaya me yasa muka samu kanmu cin wanga yanayi me yasa kaza me yasa kaza anya ba saboda kaza bane anya ba saboda zunubanmu ne suke yawa kowa ya ta waɗannan tambayoyi don saboda mu yi maza maza mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah yana nan inda muka aje Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ka samu wata ran idan mun samu kanmu cin waɗanga ababe sai kaga muna kama waɗansu hanyoyi da bai dace ba ga musiba ga jarraba ga fitintunu amma ole mu kama hanyar da ya kamata mu kama hanyar da ya dace sai kaga muna kama waɗansu hanyoyi da bai kamata ba sai mu ce mu jara wannan rashin lahiya da wata rashin lahiya wannan kun matsala ce babba mu ba da mu yi kokari Allah ya dauce mana wannan jarraba sannan kuma ladar da ya kamata mu san shi ba hasara bi ce yana ya kamata mu yi tunanin waɗannan ababe sannan kuma mu tabbatar da cewa duk wani abu idan ya same mu idan wani abu ya same mu mu da cewa wallahi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne saboda duk abin da zai same mu babu wanda ya isa ya hana samuran nan abu gare mu kamar yadda duk abin da Allah bai nufi bai so mu bai so ya same mu ba babu wanda ya isa ya aza wannan abu kuma abin da Allah ya so ya same mu babu wanda ya isa ya hana shi kenan wannan ya kamata mu san shi shine zai taimaka mana idan mun shiga cin musiba ko muka shiga cin jarrabobi ko ka shiga cin fitintunoni za mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to hanyoyi da ya kamata mu koma a cikin gaugawa don mu samu mafita mu samu nasara a wajen Allah subhanahu ta'ala su ne malami ya doko muna su guda guda guda kafin mu kai eh, ba da malam ya gai ya kamata ya zamanto musulmi in dai kana so da zaran ka shiga cin jarraba to ya zamanto kullum kana bautar Allah subhanahu wa ta'ala ballantana ma bangaren tauhidinka ka yi kokari ka kadaita Allah cikin tauhidul eh, arrububiyya wanda tauhidi ne wanda zaka karaita Allah a cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala misali kaman halitta misali kaman azurtawa misali kaman rayarwa kaman kashewa kaman ba da lahiya da sauran ababe wannan ya zamanto kana tabbatar da su da cewa Allah kadai ake kadaitawa a cinsu sannan kuma ya zamanto kana kadaita Allah a cikin tauhidul uluhiyya aiki wanda naka ne da ya kamata kai ma Allah ka bauta Allah shi kadai duk wani bautar da za ka yi ya zamanto kana karaita Allah ne cin bauta wannan kuma shine zai taimaka maka duk wani abu da ya zamanto shirka ne imma ya zamanto shirka babba ne ko shirka karama ne kana kokari nisanta da su sannan kuma ya zamanto manya-manyan zunubai kana kokarin nisanta game da su وكذلك هر يزو كنا نزنوبين يا زمان تو حكي نكتي رايو وانك إن دي كنا إروان رايوا تو دزارن الله يا جربيك دا وتا مصيبة دا وتا فتنة إنك كوما غا الله الله نصورن بي أما كبوكاتنك كما يدعى النبي صلى الله عليه وسلم يجيني تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك يعرفك في الشدة كسن الله lokacin da kana cikin sauci lokacin da kana cikin yulwa lokacin da baka cikin damuwa ka yi kokarin bota ma Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abu wanda ya zamanto Allah ya neme shi a gare ka ka yi ma Allah shi gwargwadon iyawanka sannan kuma abinda Allah ya hane ka gare shi ya zamanto kana nisantarsa to da zaran ka ci gaba da wanga abu in dai ka shiga cikin wata fitina cikin wata musiba wallahi sai ga Allah subhanahu ta'ala ya kawo maka sa amma kai kafin ma ka shiga cikin bala'i ka shiga cikin musiba kai ne sabon Allah da dare da rana cinka sabon Allah ne shanka sabon Allah ne ka sabon Allah ne ababen da kake saurara sabon Allah ne kominka sabon Allah ne to kai idan musiba ya zo menene amfanin ka cin wanga musiba menene kace yayi yi menene kace yayi kai kam abin da ke bisa kanka shine ka tuba ka koma ga Allah subhanahu wataala to shi yasa saboda irin iren waɗanga ababe ne ake so mutum ya zamanto kullum shi mai kokarin bautan Allah ne saboda idan wata musiba ya zo da ya koma ga Allah Allah na biya masa bukatarsa yana daga cikin e ba da malam ya gai na farko dai ya zamanto mutum yana da imani da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya zamanto yana ayyuka masu kyau ya yi imani da Allah cikin zuciyarsa kominsa ya maida shi ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma tauhidinsa baya da matsala wannan bangare hakanan ne ayyukan da ya ce yi ayyukan da ce yi na gangan shicinsa yana ayyuka masu kyau ayyukan da Allah yana son su kuma yana da su in yana ayyuka na farko dai yana kokarin kwaikwayo da annabi sallallahu alaihi wasallam idan aiki ne wanda annabi yana aikata shi a aikatuwa yana kokari ya yi shi kamar yadda annabi ya yi hakanan ne idan ya zamanto aiki ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai inda yake yin shi yana kokari ya yi shi washen nan in kuma aiki ne wanda ya zamanto yana da lokacin da annabi yake yin shi yana kokarin yin shi cin wannan lokaci in ya zamanto kuma aiki ne wanda annabi yake yi yana sa masa adadi yana kokari ya sa mai wannan adadi kenan bai kokari ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam a bangaren ayyukan da annabi yake yi sannan wannan aiki yana kokare ya yi shi tsakanin shi da Allah kenan wannan hanya ce wanda duk wanda ce binsa Allah subhanahu wa ta'ala yana taimaka masa sannan kuma idan ya cin musiba Allah subhanahu wa ta'ala yana kawo masa sauci cikin lamarinsa Allah na kawo mai sauci cikin lamarinsa hakanan ne malam ya ce na da cikin sababba da ya kamata mutane su kama addu'a addu'a yace duk da waɗansu suna gani addu'a ba komi bane yadda waɗansu ke dauka har ma in kace ma wani mu muna kokari muna ta addu'o'i muna ta kunuti muna yi bayan salloli gaba daya sai ga suna ce maka ai wannan ba komai bane dole sai kai waɗansu ababe wanda ba addu'a ba su suna gani addu'a ba komai bane alhali idan mun tsaya mun dibi addu'a kamar yadda malami ya ce addu'a tana da karhi sosai addu'a tana da karhin da kowane irin makami ne wallahi bai iya yaki da addu'a bai iya abinda dai ake so bangaren addu'a kar mu dauki addu'a kamar yadda wadansu suke yi wallahi addu'a tana da ababen da ya kamata mu yi la'akari kai da kace addu'a misali kamar malamin da ke bada sallah ya ba da sallan magriba ko ya ba da sallar isha'i ko ya ba da sallar azahar ko la'asar ko kuma sallar asubahi idan kana kunuti kana addu'a ya kamata ya zamanto kana wannan addu'a ne tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah ba kana wannan addu'a ne don a ce a kai kana da murya mai zaci ko kuma kana yin addu'a ne don saboda a ce kayi addu'a har ma waɗansu suna kuri da addu'an ne suna kuri da shi har suna kuri da shi kuma wai ba kana yin addu'a ba ne saboda wai waɗanda su ce baya kai tashin suna ce amin amin wannan dai ne ya rudu da kai addu'a kana yin addu'a ne da nasuwa da gyara tsakaninka da ubangijinka da ikhlasi da mai da komi ga Allah da kaskantar da kanka da tabbatarwa da cewa Allah subhanahu ta'ala ya karba maka wannan ne mutane da bayan Allah da yawa wannan hanya suka dauka da suke addu'a Allah sai ya biya musu bukatocinsu Allah ya biya musu bukatocinsu yanzu kamar misalai da eh, malam ya bada idan mun diba annabi ayyub annabi no maryam da sauran waɗanda malam bai gai ba saboda sun yi addu'a mai kyau addu'an da Allah yana yarda da wannan addu'a kuma sun yi addu'a yadda ya kamata su yi addu'a tare da mai da kansu ga Allah da jara niyyansu tare da biyan bukatansu ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya biya musu bukatokinsu Allah ya biya musu bukatokinsu ku diba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da kissan nan mutanen nan guda uku da suka shiga cikin wannan yanayi lokacin da suka shiga cikin raman nan da dusin nan yan malalo ya zo ya lice wannan rami ne suka yi sun kalli juna kowa ce duk wanda ce da wani aiki da yi tsakanin shi da Allah sai ya roci Allah da shi sai ya roci da Allah da shi kun ga su sun yi tawassuli da aiki ayyuka masu kyau da suka yi ayyuka masu kyau da suka yi kuma ayyukan nan sun yi shi ne tsakaninsu da Allah sannan kuma addu'an da suka yi suka yi addu'a tsakaninsu da Allah tun da cewa suka yi Allah wanga aiki idan na yi shi ne tsakanina da ke Allah ina rokonka wagga matsala da muka shiga Allah ka yaye muna shi Allah wagga dusi ka fidda muna shi haka ne suka yi guda guda guda su uku kowa sai da yi addu'a tsakanin shi da ubangijinsa da tawasulin da aiki mai kyau da yayi wannan shine sandiyan da yasa Allah ya hidda musu wannan dusi mun gane ko yanzu kan misali qissatul gulam yaron nan da ya samu masala da wannan sarki lokacin da sarkin nan ya so ya kashe shi ya halakar da shi na farko ya gama shi da mutane su kai shi cin ruwa su sashin jirgin ruwa in sun tai su tambe shi ya fita cin addinin nashi in bai fita ba sai su kada shi ya halaka da ya zamanto yana da niyya mai kyau yana da ikhlas tsakanin shi da ubangijinsa yana da tawadu'i ya kaskantar da kanshi ya yi addu'a ya san da Allah subhanahu wataala yana biya masa bukatunsa Allah na karba masa da ya daga hannunsa ya roci Allah ya ce Allah ka isar mini da waɗanga mutane zalimai nan ta ce wannan jirgin ruwa ya zube da su sun halaka shi ya dawo sai da aka sace maida shi so biyu bisa kan dusi babba har yau ya sace addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya karba masa addu'ansa Allah ya karba masa addu'ansa to haka ne duk wanda yana addu'a ya bi waɗannan hanyoyi sannan kuma idan ka yi addu'an nan kar ka samu shakku yanzu akwai waɗanda suna addu'a mai suna samun shakku suna cewa kai mu yanzu har yanzu mana addu'a komi ne bai nan gai kullum ana kawo mana barazana kullum ana kawo mana tashin hankali duk da muna addu'a duk da muna kunuti shi yasa waɗansu sun fidda ma tsammanin su ga Allah subhanahu wataala wallahi kana samun masallatai sun ma bari kunut sun bari saboda su suna gani kaman ba a nan karba musu kwata-kwata sun bari sun kama waɗansu hanyoyi da su suna gani wai wannan hanya shi ne ya fi dacewa wai wannan hanya ne mafita a gare su alhali ba sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa idan ka yi addu'a ka roci Allah to ka tabbatar da cewa Allah ya karba maka annabi ce ana karba addu'a ga wanda ya roci Allah matukar bai yi gaugawa ba matukar bai yi gaugawa ba gaugawan shine ce Allah na roke ka Allah bakar ba mini ba Allah na roke ka bakar ba mini ba to da zaran kai haka to ka bata ka bata ya kamata a ce mu karfafa addu'a kullum ballantana nama a cin wadanga lokuta sannan kuma malam ya ce yana da cikin sabubban da ya kamata mu kama shine dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yi dogaro ga Allah subhanahu wata'ala amma duk da dogoron da za mu kama kar ya hana muna daukan sabubba mu yi dogaro cewa Allah subhanahu wata'ala shi ne abin dogaro san da cewa duk wani abu duk wani abu da ya same ka kan mai da al'amarinka ga Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wa ta'ala yana, yana biya maka bukatanka kenan ya kamata mu yi dogaro mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda dogaro yana da mahimmanci ga dan adam yana da mahimmanci ga dan adam kuma dogaro yana cikin ababen da ke sabbaba mu mutum duk wani cuta na dan adam kamar duk wani da ya so ya cutar da kai Allah subhanahu wataala yana kare ka Allah na kare ka amma kar mu ce kar mu yi fahimtar dogaro na fahimtar wadansu sai ga mutum ya ce ya yi dogaro amma baya kama sabubba alhali tare ne su ce tare ne su ce in dai ya zamanto mutum ya yi dogaro to duk wani sababi duk wani hanya da ya dace mutum ya rike hanyar da shari'a ta yarda da shi babu laifi babu laifi kamar yadda malam ya bada misali in dai mutum na so aihuwa arme ne zai ta yi ko sai ya yi arme sannan ya dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum yana so arziki sai ya ta neman arziki baka so ka zamna kake kana so arziki kun baka neman arziki in da rashin lahiya ne kama ka kana son Allah ya baka lahiya dole sai ka ce ka nemi mi lahiya dole sai ka bi wadannan hanyoyi amma baka ce wai a'a na yi dogaro ni ba na yin komi hatta ma addu'an da malam ya kawo cin sabubban nan addu'a na cikin sabubba da ya eh, mutane su kama amma muka yi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah shine ne ke biyan bukatan kowa saboda duk wanda ya dogaro ga Allah Allah ne ce isar masa cin lamarinsa gaba da yansa Allah ne ce masa isassa kuma Allah ne ce sa abin da kace gani kaman ya fi karfinka Allah subhanahu wataala ya sanya shi ba komi bane yanzu kamar kasar mu Niger kasa ce wadda ba ta da karfi sosai waɗanda suke kawo mana barazana ababen da ce gare su kayan da ce gare su ba irin kayan mu bane karfin da ce gare su ba irin karfin mu bane sun fi mu karfi amma Allah ya fi su karfi Allah ya fi su karfi to idan mun yi addu'a addu'an nan shine ce sa karfin da ce gare su Allah ya rugurguje shi Allah ya bata shi saboda mun kama Allah subhanahu ta'ala, mun yi dogaro ga Allah mun yi tawakkali ga Allah mun yi addu'a ga Allah don Allah ya kare mu da sharrin shi kenan wannan yana da cikin sabon da ya kamata e, kowa ya, ya kama don Allah subhanahu ta'ala ya taimaka muna sannan kuma lokaci ya kusa abinda e, eh, za mu kara shine ya zamanto muna yi ma Allah biyayya muna yi manzon Allah biyayya duk wani abu idan ya zo muna duk wata musiba ko wata jarraba in ya zo muna wallahi kar mu ita cin da'ira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kar mu saki hanya wanda Allah ya dora mu a kansa hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada muna duk wani musulmi ko waɗansu musulmai in sun samu kansu cin musibobi ko jarrabobi hanyar da ya kamata su bi Allah sai da ya gwada mana shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gwada mana shi kenan wanga lokaci muna bukatuwa samun malumma malamai na sunna wanda sun karanci sunna sun gane sunna sun fahimci sunna wanda suke dora mutane a bisa kan hanyar da ya kamata idan mutane suka samu kansu ci waɗanda ababe za su bi matukar aka rasa irin waɗanga malumma to wallahi sai an tafka banna da yawa sai an yi ababen da ba su dace ba kenan su malaman nan su ne za su ga damuna ya kamata mu biyayya ga Allah ya kamata mu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun samu kanmu cikin waɗanga fitintinoni to matukar mun rasa irin waɗanga malumma to sai ka samu waɗansu ne za su jagorantar mutane ya in ma ya zama su mai da kansu malumma alhali ba malamai bane ko kuma a samu da su jahilai sai su suna magana bisa kan eh, harshen addini su aza mutane bisa kan hanyar da bai dace ba kenan duk lokacin da muka samu kanmu cikin irin waɗanda fitintuni to mu mai da eh, musa Allah gaba musa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba menene Allah ya ce mu yi menene annabi ya karantar da mu wallahi idan mun saki waɗanga hanyoyi to za mu tafka banna da yawa kuma sai mu yi hasara biyu mu ba ga samun sauƙi wannan musiba wannan jarraba wannan fitina sannan kuma mu ba samun lada a wajen Allah subhanahu wataala insha Allah lokaci yayi nan ne zamu saya inda muka samu daidai Allah ya ba mu latar inda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna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 ka bambanta da wanda ba musulmi ba ka zamanto akwai hanya da kake bi hanyar kuma dama na musulminki ko wani hanya za a gano ka yadda za ka bi wannan hanya eh, to hauski na dai karsu ba su gama amma ka An buga buga ko ai na buga wa إن شاء الله لكم domin ya من فقر بندر دوني na الله خير مبارك الله فيه لكم سبحانه ba? ili wanafunzi za taka mkoa isiende muhadhara wengine kata